Mustapha Rezaid One TV duniyar nishadi. Kwanan nan zan daina TikTok. Kwarai kuwa. Eh! Ai kukanki ba zai dakatar da ni ba. Allah. Na rantse maka sarki. Wani irin zancen banza ne wanda kake wa? Ba zan fasa ba. Zancen banza ke da. Idan na fasa in zama leda bagi. Don Allah. Kake dame ni. Don Allah. Ka fage dame ni. Don Allah. Idan ana so in tsaya aura minki. Matar tawa? Ai ina son ta ne. So ba hauka bane ba. Ni da man na ce ma hauka ne. <laughs> ai a YouTube ake asalin nishadi. Barai. Shin za ku biyo mu YouTube din? Ya muka iya. A YouTube din ma ku tabbatar kuna kallon shirye-shirye masu matukar muhimmanci. Barai. Musamman shirye-shirye irin su. Bakon bazata. Wa ma ke gabatar da wannan shirin? Ni da yamma da waki. Ya ma kuke gabatar da shi? Shiri ne wanda kan kai ziyarar bazata wurare daban-daban. Ga wa kenan? ganawa da fitattun fuskoki wa'anda muka sani kenan har ma da wanda ba sani ba madalla da samuwar wannan shirin hakko lalle youtube ya kara dadi Bare. shi ba wannan shirin idan kana kallon sa ba za ka ji yunwa ba Baba professor na gaya maka barai ai nishadi iya nishadi in gaya maka ni ban san da wannan abun ba wallahi ya lalle kallo ya barka barai ai wanda ma bai yadda bai tambaye malam wai malam malam bosho mana ku tabbatar kuna kallon domin ganewa idon ku wanda ku samu gani kwarai da gaske wanda sako kake da shi a gurin wa kenan sauran jama'a waɗanda suke kallon ka ku tabbatar kun ziyarci wannan tashar mai suna Jiddas Media shi yasa muka ce farin cikin ku shine mafarkin mu hakika masu hawan jini za ku wartsaki ni na so wannan shirin ana sakar muku shi a duk ranar asabar misalin karfe 9 na dare hakika ku shiga wannan YouTube channel ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin kasancewa da mu duk lokacin da muka daura sabon shiri muna godiya kwarai da gaske sannan za ku iya bin mu a dukkan account handle din mu kamar haka Ooh.